miliyan goma ne duk miliyan goma nan na rantse da allah ba mutum ɗaya da ba za a mai tambaya a kansa ba ranar alkiyama idan shugaba ne da ya mulki mutum ɗari ko ɗari biyu gaba ɗaya ɗari biyun nan ba wadda ba za a tambaye shi ba ba abin burgewa ka shiga babbar mota ga talakan da kake shugabantarsa a hannun yan kidnapping ba burgewa ba burgewa annabi ya ce laiwaddan na rajulun annabu law karra min indi furayya wa annabu, lam amrin nasu shay'a duk wani shugaba da ya mulki idan aka fara hisabi wa shugabanni wani daga cikinsu zai ce zai yi burin ina ma da ya rikito ne daga sama inda tauraron surayya yake ya faɗo duniya da ya fi mishi sauƙi akan mulkan mutane da ya yi su ai suna ganin kamar abin burgewa ne duk waɗannan rayuka da ake kashewa wallahi tallahi ba shugaban da ba da a tsaye da shi a cikinsu a tambaye shi wannan ramba wallahi ba wanda ba za a tsaye da shi a tambaye shi wannan ran annabi ya ce a amana a amana shugabanci amana duk da kake ji a ce jiha kaza tana da mutum miliyan kaza idan jihar mutum idan sayyidina umar ya je yana yin kwalbati a cikin jeji labi-labi na dabbobi aka ce ranka yi daɗe har jeje ce idan tinkiya ta zo tsallake wannan rafin ta fada إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن to shi yasa ko wallahi kana da rai kai kokarin kai wa kanka aikin alheri idan ka mutu manta suke da kai ƴaƴanka ma wallahi manta suke watan sanal ahibbatu ba'da ashiri haka yace mai zuhudu wa qad sirna izaman baliyat yace bayan kwana goma matarka ƴaƴanka duk sun manta da kai kana can ka riɓe sun manta da kai ko addu'a ba za su yi maka ba don haka in kana da rai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma